Eh, Amma tun bayan da na je can, labarin ya canza baki ɗaya. Sai ya zama da cewa dole sai na yi karuwanci. Akwai ranakun da nake kwanciya da maza goma, sha biyar har zuwa ashirin. Don haka nakan samu kuɗi har sai fa dubu ɗaya. Kika ce maza goma sha biyar ashirin a kowace rana? Ƙwarai, akwai ranakun da idan ban manta ba, nakan yi karuwancin da zan samu saifa dubu ɗari a irin wannan ranar ba zan iya kiyasta adadin mazan da na kwanta da su ba amma dai na san ranar na yi aiki sosai har na samu saifa dubu ɗari har ya kasance uwar ɗaki na ta jinjina mini amma har a cikin zuciyata ni ba na jin daɗin hakan akwai mazan da za su yi zina da ni sai bayan sun gama sai kuma su hana ni kuɗi na za su faɗa min cewa idan bana gamsuwa da zama na tare da su to na sani cewa nan na fasa ne in koma najeriya barkar shigowa sabuwar shekara kuma shirin labarin hijira ta zuwa turai na wannan karan ya shafi rayuwar wannan baiwar allance wacce aka yi safarar ta zuwa burkina faso a kan dalilin yin karuwanci An yaudare ta da cewar za a sama mata halastaccen aiki na wankin gwal, amma daga baya labarin ya canza inda dole ta koma yin karuwanci kamar yadda ta faɗa. Azantawarta da wakilinmu da milare a cikin wani shirin na labarin hijira ta zuwa turai ta bayyana masa yadda take ya da maza akalla ashirin a kowace rana kawai don ta faranta ran uwar ɗakinta wacce ta kasance ita ma 'yar Najeriya ce. Matashiyar mai shekaru 25 yanzu ta samu nasarar dawowa Najeriya kuma tana fatan fara sabuwar rayuwa mai inganci. Amma dai labari a bakin mai shi ya fi daɗi. Kina da labarin da kike so ki bamu da ya shafi rayuwanki? Kwarai, ina da shi. Ki bamu labarinki, ki faɗi mana me ya faru tun daga farko har ƙarshe. Daga nan Najeriya aka yi safara ta ƙasa zuwa ƙasa har Burkina Faso. Kafin na bar Najeriya, an yaudare ni da cewa idan na je can zan rika yin aikin wankin gwal ne. A cewar su, a duk wata za a rinka biya na dubu hamsin ko dubu ɗari a kuɗin Najeriya. Da na ji hakan, na yi farin ciki sosai, la'akari da mawuyacin halin da 'yan uwana suke ciki. Tabbas na yi zaton cewa komai zai tafi ba tare da wata matsala ba. Amma tun bayan da na je can, komai ya canza, labarin ma ya canza baki ɗaya. dole in yi zina da maza dole in biya uwar ɗaki na kusan ina biyan ta aƙalla miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a wace shekara ce hakan ta faru shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai na bar najeriya tsawon shekaru nawa kika kasance a burkina faso Gidauniyar Hopes Heaven ce ta taimake mu har na dawo Lagos. Ita wannan uwar ɗakin taki, ta ya aka kika haɗu da ita? A ina kika santa? Na haɗu da ita wurin da nake aiki ne a Benin. Akwai wani mutum da na haɗu da shi har ya fahimci halin da nake ciki a gidanmu. Shi ne ya tambaye ni ko ina so in fita ƙasar waje? Na ce masa eh ina so zan so in bar najeriya sai yayi sai nake tambayar shi ta ya hakan za ta kasance idan na je can ɗin wani aiki zan yi sai ya ce min aikin wankin gwal ne na yi farin ciki sosai ba zan ɓoye maka ba na ji daɗi sosai to sai bayan da na je can ɗin ne komai ya canza kuma ba ni da yadda zan yi kasancewar ba na fahimtar yarensu matsalar da na samu ita ce sun karɓi fasfot ɗina uwar ɗaki na sai take faɗa min cewa ƙarshe kashe ni za ta yi ma damar ban amince da yin karuwancin ba tana ta faɗa min maganganu makamantan wannan na tsaya na tuna inda na baro iyayena da yan uwana dole na bi zaɓin yin karuwanci don ba ni da wani zaɓin ki ba mu labarin yan uwanki a ina iyayenki da yan uwanki suke zama my iyayena ba sa tare yanzu amma suna yin waya a tsakaninsu ina da ƙannai guda biyu kuma ina da ɗiya kina da ɗiyar da kika haifa kenan eh ina da ɗiya kin haifi yarinyar kafin ki tafi burkina faso eh na haife ta ne tun kafin na je burkina faso amma ya labarin mahaifin yarinyar ban san inda yake ba tun bayan da na haifi yarinyar bai ko taɓa ɗaukar ɗawainiyarta ba ni ce dai nake kula da komai nata Yanzu shekarunta nawa? Shekarunta hudu. Kenan kin bar yarinyar taki a Najeriya lokacin da zaki tafi Burkina Faso? Eh, na tafi na barta wajen mahaifiyata. Shin mahaifiyarki ta san cewa zaki je Burkina Faso? Kwarai, ta sani, amma bata san irin aikin da na koma yi ba daga baya. Ko kaɗan, bana wa mahaifiyata ƙarya. Don haka na faɗa mata irin aikin da suka sanar da ni zan rinƙa yi. Aikin wanke gwal ne. Ah, Ta gode wa Allah da cewar halastaccen aiki ne zan je yi, amma daga baya komai ya canza. Sai labarin ya koma maras daɗin ji. Da kika je Burkina Faso wace rayuwa kika riƙa yi? Kamar yadda na faɗa maka a baya, muna yin harkar karuwanci ne domin mu samu kuɗin cin abinci. Misali, idan za ka fita, muna yin aiki ne daga yamma ƙarfe shida zuwa wayewar gari. ya danganta da yawan mazan da suka zo a ranar akwai ranakun da nake kwanciya da maza goma sha biyar har zuwa ashirin don haka nakan samu kuɗi har sai fa dubu ɗaya kika ce kuna kwanciya da maza goma sha biyar ashirin a kowace rana ƙwarai akwai ranakun da idan ban manta ba nakan yi karuwancin da zan samu saifa dubu ɗari a irin wannan ranar ba zan iya kiyasta adadin mazan da na kwanta da su ba amma dai na san ranar na ya aiki sosai har na samu saifa dubu ɗari har ya kasance uwar ɗaki na ta jinjina mini tana cewa yawwa yarinya ta kin yi ƙoƙari amma har a cikin zuciyata ni ba na jin daɗin hakan every every every time once we're done working bayan mun kammala aikin wannan ranar tana da wani littafi da take rubuta yawan kudaden da mutum ya samu kullum idan ka yi dubu goma za ta cire dubu biyu kudin abincinka dubu biyu kudin hayar gidanka sai ta rike saura ba za ka rike komai ba ba za ka iya siyan komai ba ita wannan dubu biyun da aka biya ka don cin abinci za ta ishe ka cin abinci ne sau ɗaya kawai akwai adadin mazan da aka ƙiyasce muku ku kwanta da su a kowace rana ko kuwa akwai wasu adadin kudaden da za a ce lalle sai kun kawo su a wannan rana zan amsa da e ne ko a'a idan kika dawo da dubu biyar to ranta zai ɓaci amma idan kika dawo da kamar dubu ashirin dubu talatin arba'in hamsin sittin habawa ranar ke ce ta gaban goshinta kuma akwai ranar da kika taba yin sifa dubu ɗari kwarai wata rana ne mun tafi wajen aiki karfe shida na yamma bari na faɗa maka ba ma barci idanuwan mu biyu har zuwa karfe uku ko hudu na safiyar washe gari muna yin aiki ne ba hutawa dole ka yi aiki don samun yawan kudaden da take so domin idan kika kai kuɗi kaɗan to za ku kwashi 'yan kallo a ranar enough money to give to her, that very day is just going to turn to another thing. Waɗannan mazajen da kuke kwanciya da su, akwai lokutan da suke cin zarafinku? Eh, kwarai, akwai mazan da za su yi zina da ni, sai bayan sun gama, sai kuma su hana ni kuɗina. Za su faɗa min cewa idan bana gamsuwa da zamana tare da su, to na sani cewa nan burkina fasa ne, in koma Najeriya. Akwai kuma wasu mazan da bayan sun kwanta da ke za su haɗa har kuɗin da kika samu a ranar su ƙwace miki idan baki wasa ba ma su doke ki. Kuma babu wanda zai zo ya dakatar da su saboda irin kallon da suke yi wa 'yan Najeriya a can tamkar dabbobi ne mu a wajensu. Amma ita wannan uwar ɗakin taki da kike magana a kanta, ita ma 'yar Najeriya ce? Eh, ita ma 'yar Najeriya ce. Kenan sun ɗauke ki daga Najeriya suka kai ki har Burkina Faso. Eh, amma ba ni kaɗai ba ce, muna da yawa. Ba mu da adadi mu 'yan Najeriya da ke can. Ba zan iya kiyasta adadin ba. Akwai matan Najeriya da ke cikin mawuyacin hali a can. Ko so ɗaya kin taɓa jin tsoron cewa wani abu na iya faruwa da ke a lokacin da ke gudanar da wani rayuwar take a can? Ƙwarai, na kasance cikin firgici kuma kasan da sauki idan ka taba zuwa wani waje na daban. Ni wannan ne zuwa na na farko don haka irin yadda take faɗa min cewa saye na ta yi a cewarta dole na yi aiki don na biya ta kuɗin da ta saye ni. Ire-iren wa'annan maganganun kwarai na san akwai matsala kuma ba na fahimtar French a lokacin. Takardun passport ina da na je kasar da su aka kwace. Ta kwace wayata ba ni da hanyar guduwa. Ba sa amfani da naira a can. Suna amfani da saifa ne. don haka ta wace hanyar zan gudu babu wata hanya kafin ki tafi burkina faso me kike yi a nan najeriya kin je makaranta kuwa wani irin aiki kike yi a nan najeriya a lokacin ina matakin nd1 kafin na bar karatu na haihu na yi ciki a lokacin dole ne na bar makarantar abubuwa sun shaɓe, dole na haƙura da yin karatu a lokacin ina aiki a wani kamfanin wanki da guga ne ni ce a matsayin sakatariyarsu kafin na haɗu da mutumin da ya yi min hanyar zuwa burkina faso yaushe kika dawo nan najeriya Eto, eh makonni biyu da suka wuce na dawo akwai wata gidauniya da ta taimake ni har na dawo na yi ma tsammanin cewa za su yi min komi da komi na dawowata da farko na yi farin ciki amma daga bisani suka ce min na kama gabana cewar tunda sun taimake ni na dawo najeriya to ni na karasa wajen iyayena sai nake tunanin mahaifiyata ita kadai ce ta ya zan je gare ta bayan shekaru biyu hannu rabbana ba zan iya ba Na yanke shawarar zama na a Legas don na san cewa ko ba komi akwai ayyuka da yawa a Legas. Zan iya zama a Legas kuma in samu duk abin da nake so. Matsalar farko da na samu ita ce ta masauki. Sai nake ta lissafin matan ina zan fara. Don haka sai mutumin ya ce akwai wata ƙawarsa da zai yi da zai yi wa magana. Ya yi mata magana ta amince. Na zauna wajenta na wasu 'yan kwanaki. Aƙalla dai na gwada na ko akwai abin da zan iya samu. At least can get job. Wani irin aiki ne a yanzu za ki iya yi? Zan iya yin komai, ina son yin tsaftataccen aiki. Na san dai ban yi karatu mai zurfi ba, amma dai akwai ayyukan da zan iya yi. Zan iya yin aiki a matsayin sakatariya ko PA, zan iya yin aiki a hotel. Kai kowane irin aiki zan iya, ma damar halastacce ne. amma wai a ce na koma harkar karuwanci a'a ba zan iya yin hakan ba amma dai ba kina tunanin karantar aikin jarida ba ko tunanin ki kenan babu damar yin hakan ne shi yasa kudaden da zan rinka samu ta ya kake zaton zan horas da kaina babu abin da nake iya yi yanzu babu wani taimako da nake samu and the is not coming amma da zan samu damar koma wata makaranta da na ji daɗi sosai wannan ita ce gaskiya ita matar da ta ɗauke ki ta kai ki can me zai faru idan ta fahimci cewa kin gudo kin dawo nan najeriya ai kafin na baro can sai da na gama biyan ta wata murɗaɗɗiyar mata ce tun bayan da na gama biyan ta ba na iya ganin irin akwai lokutan da maza za su zo sai su ce mata na yi tsufa kawai za su rinka zagi na sai na ce shi kenan wannan ba wai a banza ba ne sai na ga maimakon bata lokaci na akwai 'yan mata da yawa a wajen sun fi ni shekaru sun kai shekara goma zuwa ashirin a can amma su ba haka suke su ba haka ake ce musu ba kawai sai na ce to bari na koma waccan hanya sai na dawo najeriya just going come back home yeah waɗanne irin tunane-tunane kike yi a cikin 'yan kwanakin nan me kike tsammanin zai iya faruwa ko ya faru ko zai faru nan gaba kawai abubuwan da nake tunani su ne ban taɓa dai tunanin cewa rayuwata za ta kasance haka ba akwai lokuta da dama da ni kaɗai nakan zauna ina kallon rayuwata ina tambayar kaina me yasa allah ya bani rayuwata ta koma haka wannan rayuwar ba ita yi min alkawari ni ba ban taba tunanin cewa rayuwata za ta kasance haka ba kawai dai na ci gaba da ɗora yaƙini akan Allah na san cewa akwai wata rana tana zuwa zai cire ni daga halin da nake ciki